cikin darasin mu kan bayanin ah, ma'aunai da ake azawa ranar kiyama da kuma abin da ake hau Muhammad ta cewa ana mun kawo ayoyi da suka ce ana awon aiki kuma mun kawo hadisai da suka ce ana awon mai aiki kuma wato da na uku wato imanin mai aiki lokacin tsara hawa na talata ta shi a nan kenan akwai abubuwa guda uku al'amalu a wato aiki ana auna shi sannan wal'amilu mai aiki ana auna shi wasu hari sannan wato da aiki ana auna shi. wato abubuwa uku kenan muka kawo wakala babu ma. sashen malamai suka ce inda jama'a bai na abinda jan tsakanin nasosin ga da sun ka ayyana abinda aka awo kashi uku wato an yi kala sai a ce inna minan nasi man yuzan amalu cikin mutane a tsawon da aka auna aiki wa minan nasi man yuzan sa'idu amalu cikin mutane a tsawon da aka auna wato littafin aiki wa minan nasi man yuzan kowa da nasi cikin mutane a tsawon da shi da kai ne shi aka auna wa galaba da ulama sashen malamai suka ce in a aljamu baina tsakanin waɗanda abinda a aunawa tsakanin ta an yi ƙada sai a ce innan murada da wajen amal abinda ake yi da awa aiki annal amala yuzan wa huwa fi shahari wato aiki ana auna shi amma lokacin da aka auna shi yana rubuce cikin littattafai wa yarda wadan sahibul amal kenan abin da ya rage awon mai aiki bai kunu da ba da lafiya zan ga wasu mutane wato wasu ana auna su ga wasu mutane lakin inda ta'ammuli najib sai dai idan muka tsaya muka yi lura to za mu samu a kasara nasosi mai yawan nasosi ta zurna ala annan da biyu zan huwar amal mai yawan nasosi tana nuna abin da aka awo huwar amal ne aiki aiki aka auna wa ya fasu na ana kebewa wasu mutane kuma wato zan sara'iku a amali a auna littafan ayyukansu au zan huwa nafsu ko ko shi mutum a auna shi da kai ne wato aiki shi aka awo amma akwai mutanen da aka auna akwai kuma wanda aka auna littafansu amma dai abinda da asali awa aiki wa amma ma da biya hadisi ibn mas'ud amma abin da zai cikin hadisi ibn mas'ud wa hadisi sahibul bataka da kuma hadisin mai takaddar nan idan muka manci ba wa kadi kuna hadha yana yiwa wannan wani al'amari na yake kasancewa ya kudu ya kusu Allah bi Allah na ke biyawa da shi ne mai sha'awa wani ibadi wanda ya gada ma cikin bayi saboda haka shi yasa aka ambaci wannan mutumin shi kadai ah, wa min shar'iyya da ya ce fa man ta kula mawazin hu to abin nan fa min namunin wato shafiya ita min wa jawabu sharri jumlatu abin da a jawabu sharri jumlatu wa da hum shi ne jawabu sharri wa atatil jumlatu aljaza aljaza'iya jumla ta zo ta sakamakon aiki wato ta ismiya jumla ce wanda ake cin jumla ta zo da abin nan sifar kaitawa, wato kenan wa man tagulan mawazinuhu ma'anun sai su ya nauyi su kadai ne ko ula'ika mun su kadai ne duk wanda ba su ba ma ya kuna mina muflihun bai zama cikin masu samun babban rabu kun ga ta zo da jumla ta zo da bayanin al'akar wato takaitawa fa ulai ka hum al wani kenan wanda duk ba su ba bai zan cikin da muflihun ba wato wanda aikin su mai kyau yayi nauyi kwarai da da mara kyau Allah ya sa cikin su wal jumlatul ismiya tufidu wani wal istimrar ita jumla ya aka ce jumla ce iya abinda take ba da fa'ida tabbatar da abinda aka ambata da kuma dogewa ga shi waja'at bi ism al-ishara ta zo da ism al-ishara wato ulaika adalu ala al wanda ka nuna nisa kuma wato dadewa wa ulaika wa lam yaqul wa hum al-muflihun sai ce fa hum al-muflihun sai ce fa ulaika isharatun ila ulil martabatin dan yayi ishara da barkata martabasu wato su wanda suka samu aikin su yin rinjaya martaba su ta ɗaukaka a wajen mahalicin bayi wato Allah wajen haka sifatin hakan kuma ta zo da sifa a takaitawa gare su su kaɗai fi ƙaunihi da ya ce hom wato ƙaunaika hom almukuli hom wato wahuwa da miro fasalin kalmar hom kalma ce da ake cimma da miro fasalin da alhassan yana ba da fa'ida takaita abu a wuri guda wattauki da kuma yana da fa'idar karfafa abu bayan an faɗai a ƙara karfafa shi warfasal bai na sabri wa sifa kuma yana ba da fa'ida ta rabewa tsakanin alkabru da kuma a asifa saboda haka aka ce mai damirul fasali shi kalmar kuma tsohuwa ana ce mai damirul fasali ah, wal mubligu wannan da aka ce ya rabanta huwa alladhi faza bi matsalubi wanda an wanda ya rabanta da abin da ya karɓa abin da ya karɓa ya same shi to shi aka ce ma al-muflih wanda ya samu abin da ya karɓa faza bi matsalubi wanda ja abin nan wanda ja me abin nan min marhudi ya tsira daga marhudi abin da ya karɓo duk wanda ya samu tserewa daga abin da ya ka ruwa ana ce mai almutlibu da kusan idan an ce lahira duka abu guda na aka tsoro shiga wuta shi na aka tsoro to duk wanda ya samu ya samu ya tsere ma hanyar da za ta kai shi wuta ana cewa wannan almutlibu don ya samu ya tsere ma abin da ya ka tsoro ah, fa hasala labu salama salamatu wato salama ta samu gare shi min ma ya karawa daga abin da ya karawa a ya gudu wanda bai so wa hasula mu ma ya tafi kuma abin da ya tafi da ya samu gare shi shine samun kofar rahama wal muradi bi fitil mawazin abinda aka ni da nauyin ma'aunai ana cewa wa man taqulat wa man Abin abinda aka ni rijahan hasanati ala sayyiati ana ni aiki gaya aiki mai kyau ya rinjayi sayyi'ati yin aiki mara kyau wajen kamar da muka ambata shi ma wani awa aiki kamar mangala yake kamar mangala yake in an ka aza wanga gihi a aza wancan gihi a zuba aiki mai kyau wanga gihi na dama a zuba aiki mara kyau gihi a wani to wanda biyu yake nauyi shi ka jayewa to wanda aiki ne na kwarai shi yake nauyi kuma shi ya jaye aiki mara kyau wannan shi aka ce ma al-muflis wato shi aka ce ma abin na taqalal mawazi nauyin ma'aunai wa qawluhu da cewar Allah subhanahu wa ta'ala wa man taqala mawazinu wanda ma'aunai ne ta yi nauyi wa ulaika humul muflihun wa inna sunne masu samun babbar fi ishkalun min jihatil arabiyya da larabci yace akwai ishkalun ta wasan larabci akwai iska, akwai mushkila wa inna mawazi abinna mawazi nuhu ad-damiru fihi mufrad dan mawazi jam'i na yace ma'aunai amma kuma da ƙarshe wato yace ya ambaci abin nan ha'u ad-damir wato damiru fasal ya kunga na mutum guda abin mufradu wa ulaika humul muflihun ad-damiru fihi lil-jam' wa ma taqala mawazinuhu wanda ma'auni ne ta nauyi to ƙarshe sai ce fa ulaika waɗannan mutane ya ce wanda kun ga man abin nan in ba bayani an kai ba wato mutum guda ta kanu amma yana yiwa a yi bayani sai ta shigo abin na ta zama ma'anar jam'in da ta fito da gare shi to da haka yace akwai dan rikitarwa nan don fa wala ya kawo mun a eh, fiye jam'u to wace babu an sa da zamu ba su sai mu ce Allah man a shar'iyya wato ita man eh, wadda ga da ta zo ta shar'i tafi faman takulan wazimu sai wannan da ma'aunai ne ta rinjaya kun ga sharafi na sai ma'aunai ka ta rinjaya sannan ka zama wa wala'ika humul muflihun to irin ta idan ta zo salihatul lil ifradi wal jami ta dace ta shiga cikin mufradi kuma ta shiga cikin jami'i shi yasa yace fa wala'ika humul muflihun to fa bi itibarin lafzi ya'udu ad-damiru ilaiha mufradan idan an ka lura an ka yi lura da lafazin zai dawo da miri ne zai dawo ilaiha gare ta ita man mufradan mufradi to da wannan za a lura sai a ce ya zama mufradi wa bi itibarin ma'ana in an ka dibi ma'ana wa man saqala mawazinu in an ka dibi ma'ana to mutane waɗanda ma'aunin sirrin ja shine ma'ana to idan aka dibi wannan ma'anar ياتي يعود الدمير اليها جمعا تو الدمير النن ده بيداو جمعا معنى جمع ذاك فاولئك يرجو جمع وكلمات وكلمات جاءت ابن كلمة وكلما جاءت وكلما جاءت ابن من بسد كلمة من فعل كذا تزور ba innahu yajuzu an tu'ida damir an tu'ida damir ilaiha yana yiwa ka dawo da damiri zuwa gare ta bil ifrad ka zo da shi mufradi aw jam'i ko ka zo da shi ga jam'i bai da matsala kana iya dawowa da shi ga jam'i kana iya dawowa da shi ga mufradi ko yaushe wa hada kathirun fil qur'ani irin wannan misali yana da yawa cikin ƙur'ani. qala Allah ta'ala madaukakin sarki ya ce wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada kun gani wa man yu'min billahi wannan da yi imani da Allah to jami'i aka yi don haka aka ce wannan da yi imani da Allah wa amal salihan yayi aiki na kwarai yudkhilu jannatin zai shiga da shi aljanna tajri min tahtiha al-anharu bulamina gudana karkashin ta don ku gane jami'a haka ne yace khalidi na biya abada su duka za su dawoma cikin abada bai ce khalidan biya ba sai ce khalidi na su duka kun ga ashe jami'a kan ne yana ta magana da lamirin mutum guda amma karshe ce khalidi na fiha kun ga kenan ba guda ya kan ba su duka inda guda na sai ce khalidan fiha kada a sanan lawa da wuri Allah ya kai da fi mashi arziki kun ga kenan ita irin wannan misali yana da yawa cikin alkur'ani wata jidul ayatul karima tana samun aya mai karamci fiya mura'atul lafi cikin ta akwai kiyayewa ga lafazi summal ma'ana sannan ma'ana summal lafazi sannan lafazi saboda haka shi yasa cikin tafsirin radul alhali za ku ji munci da lura da kaza ya zama mubradi ko ya zama mu'annas amma da lura da kabruhu ya zama muzakkar muna faɗin haka ne cikin tafsiri da yawa to wayannan su ne illolin to Allah ya gafarta mana Allah ya kyautace halayen mu Allah ya kyautace ɗabi'un mu Allah ya shirya mu ya shirya ɗiyan mu ya shirya zuriyar mu ya shirya iyalin mu ya zaunar da mu lahiya da su ya sa musu albarka da mu da su ya tsare mu ya kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya kare mu daga cutar duk wani mai cuta kuma ya sa aljanna makoman mu abin nan a ranar kiyama nan za mu kwana insha Allah Tawa bismillahir rahmanir rahim babu adabal hadai babin bayanin inda hadaya mutum ta halaka ya sai hadaya kuma sai Allah ya jarrabe shi sai ta halaka domin ya hukunci ne kamar inda kawata ta kare ko wani abu na ta ya kare wanda ka hana a yi wannan ibada ta ita a kabara na abul hasan shirin an ba na zahir bin ahmad An ba a abu Ishakashin, an ba a abu Musa'abin, amma like an ne Shamani Ula, ana bibi. Da Shamani Ula, radiyallahu anu ya rojo ga Babani Ulwa, Annasahiba, Hadiyyar Sulullahi, Sallallahu alaihi wa sallama, lallai wanda ka kulawa da dabbobin da annabi ya kura zai yi hada ya dasu. qala li rasulillah ya ce wa maza Allah sallallahu alaihi wasallam kaifa ma a adaba yaya zan yi da wanda sun ka samu halaka wato ko kariya haka wanda dai halaka da ta same su Min hada na hada mi zai ya zan yi da su wa kala da rasulullah sallallahu alaihi wasallam in hara? duk wanda ta samu matsalar da ba ta iya tayya soke ta sun ma harke kiladata sannan alamar nan da ka rataya mata ta hadaya jihar da ita fi da mai cikin jinin nan nata su makalli bainan nasi wa ha. sannan ka tsakanin tsakaninta da mutane ya kulu na su canyi ta bamu mutane su yi. wato in ka da hadaya wadda bisa samu matsala a ko ta kariya ko ta wani abu ka soke ta kawai in ragona ka yanke shi kawai in ka yanke shi kenan ka ba mutane su canyi kaucewa kaɗai kai ka gama haka yi ka ce ka hmm. to ba ta yi ba abinda dai za a yi da ita ke eh ita zai sai watan zai sai amma dai wanda zai mata ke tun da an riga ainiya da ita to ba bai wa ka ta tun da an riga ainiya to cikawa aka yi eh kamar dattijan da ya sai rago don shi layya sai eh, abin nan ya samu matsala bai nan ya tahiya to lokacin nan abin nan da an kai niyya da ya tafi shi ga ari shi ya kaso a yi da ita kamar wanda ya sai rago sai ragon ya kari kun san ba a layyar da kararren rago to abin nan a yi layyar da shi haka nan amma dai ba layyata a sai ragon layyar ba sai zuwa aka yi ba kaji wa dan gici sai ba sai zuwa aka yi a yin dai ka niya Allah shi ka baka abin da zaka yi in kun bai baka baka yin hankuri lai ya kama da gari in bai baka baka yin hankuri lai ya kama da gari ka tunda baka da abin kaga ta kuce maka shi warwa wa abu datu wa ibn sulaiman abdata ibn sulaiman ya rawaito shi ana hisham ibn urwa an abi an najiyata al-khuzai najiya najiya al-khuzai kala ya ci. kuntu ya rasulullah in ji najiya ni ce ya rasulullah kai asna'u a sana'u bai ma a min minar fadl ya zan yi da dabba ta wadda ta halaka wato wadda ta kare cikin rakumaina kala in har ha yace ka soke ta sun magamis na alaha takalminta wato ka noce su bi dame a cikin jininta so makalle bai bainan nasi wa bainaha sannan ka yi ta tsakaninta da mutane ko ya kulu na su canye ka bar su dai sau kowa ya kai dibi wanda abin da ya kaso ya tayi da shi wa ya an bin abbas kuma an ruwaito daga ibn abbas qala ba asa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bulana ala aslam ah, manzo Allah ya aikewa ne al aslam wa ba asa ma'ahu bi samani badana ya aika tare da shi da kuma guda goma sha takwas sai shi hulanin wani din sai ya ce ara aita ka bani labari in ujifa alayya mina shewar in an an halakar da wani abu daga cikinsu alayya gare ni wato in an samar da matsala ga wani daga cikinsu me zan yi ala tanharuwa ya ce duk da ta samu matsala ka ka soke ta sun ma ta subugu na alaha abin nan na alaha sannan ta kalminta wato ƙawahunta ka rine su ta subugu ka rine fi dame ha cikin jininta wato ka sa su cikin jininta sun ma da sun ma adirif ha ala safatiya sannan ka kashe ta gehen ta na dama ko na hauni wala ta akul ha anta kai ka ci wani abu cikin wala ahadun min ahalika min ahali rukatika ko wani guda cikin jama'a ayarinka wayanda kuke tare kowa kai ci naman uban mu mutane su ce haka ake da dabba in za ana in an yi yadda ita matsayin hadaya ta halaka haka ake ba ka ci eh, kuma abin na wani cikin da a tare da kai ba za su ci ba kuma kana da imamu idza ka hadayan imamu ya ce idan mutum ya kora hadaya ba a daga fi ke sai ta halaka ta hanya kabla bulugil mansiki kame a kai wurin da za a yi yanke ta mansiki wato wajen aiki hajji to ya zaba wa ya zaba ya yanke shi suma yanzu sannan ya diba in kana a wajaba ala nafsi idan ya wajabta yin hadaya da dabba ala nafsi ga kai ne bi nazarin da wani alwashi na yayi ya wajabta ma kai ne ita dabba to la yahillu lahu wala li ahli to in dai alwashi na yayi to ba ta halitta gare ko ba ta halitta ga duk mutanen da aka da shi shine rukati. bai halitta ga kowane su akal in min wuce wani abu daga dabba wato fakira atal kanu au aganiya wato to fukara a kenan ba fakira ta ba fukara wato mutanen waɗanda suke tare da kai fukara talakawa kanu sun ka kasance au aganiya ko masu kuɗi kadin su ci kasu ce talakawa an ka ce a ba to ai mu ma talakawa ne a ku talakawa ne amma wani talaka wani abu bai halitta gari shi don haka ko talakawa ne wannan ba ta halitta gari su bal yugumi suna alau a ya noce takalmin takalmin sabi da mai cikin jini na shi dabba wa ya dirba samata sanami ya ya sari ya dirbu ya sare ko ya kayar da sabhata sanami gehen tozonta wa ya kalli wa ya wahinci tsakani na wa bainan nasu tsakanin mutane ya ban musu ita kowa ɗibi abin da ya kaso amma dai ban da shi ban da jama'ar da a tare da shi kama abin na kama na taka bihil hadisu kama wada hadisi ya yi magana da wannan wa dalika liya alama abin da ya sa an kai haka nan don mutum ya sani anna abin na liya alama mammar rabihi annahu hadayar duk abin da ya shuɗe da shi cewa hadaya ne bayan kana da a kalamin duk wanda ya biyo abin nan mammar rabihi duk wanda ya biyo ga dabban nan ya gane annahu hadayar hadaya ta kuma wani talaka kenan wanda bai cikin ruka ɗin wanda ya yanki to fa in kana motajan a kala minu in mabukaci na kawai ya ɗiba da an ce mai wannan dabba a daya ce to in yana da bukata kawai sai ya ɗiba wa in yakun wa illam yakun motajan idan ko ba mabukaci na ba lam yakun mai to kai ya ci in ba mabukaci na ba amma in mabukaci na ya ci in ba mabukaci na ba kai ya ci wa inna ma lam yahilla li ahli bukati abin da yasa bai halitta ga mutanen da yake tare da su ba khawfan min an yanharahu wahid min don gudun kawo wani guda cikin su ya soke ta idza idza abin nan karima ila lami in yayi kwadai ga nama shi yasa an ka ce to duk wanda a cikin kai abin nan don kada wani ya ji an ce ta halitta gare su ya kwadi dai ya ya kalle mata kawa don ya ji kwadai waya a tallabi illatil adabi ya kafa illa da cewa karewa ta yi bi illatil adabi to shi yasa an ka ce ayarin ka dukkan su ce domin shari'a tana lura da mutane waɗanga sahabbai na aka magana zamanin su amma ɗan sahabbai ana tattare su ga irin waɗanda abubuwa don gudun kasu abu to ba mu e amintattu na amma ma wato abin ce ya shahi dukiya to takatsantsan aka yi da shi wanda ba ka zaton ya samu matsala yana iya samu shi yasa takatsan za aka yi da shi to don gudun kan wani ya ji kwaɗayin nama wata rana ya ya dan kyatace mutane ya buge kafa guda ta kari eh, ya ce a yanke ta wai a tallu ya kawa illa bi illace da adabi da illa karewa ta ce karewa ta yi don haka a yanke ta don an ka ce to ko an yanke na tare da kai bai ci don haka kaga bai kallon ma kawa Eh, abin nan dabba don zaton a bashi tun da an ce bai cinta wa in kana kade eh, abin nan kade abin nan kade ayyanahu kade ayyanahu idan ya kasance ya ayyana shi an wajibin daga wani wajabci fi da matiyi da aga waya ne bi nazarin kama alwashi na yayi ya ayyana wannan dabba ya yi alwashin zai yanka ta matsayin hadaya au hadayin wato ya alkawarin yanka ta ba don matsayin hadaya haka kawai ba au hadayin ko kuma don hadaya to lazima hu bi tamattu'in ya lazimta shi yanka ta wajen ta yi au kirani ko kirani au wajibin filaji ko wani wajibi ga aikin haji walau abin nan mawulu. wa wa akalu wato idan ya zama ya yanka ta wajen tamatuyi ko kirani to falahu ta mahulu ya halitta ya ɗibe shi ya yi kyauta da shi wa akalu ko ya ci shi za a ɗiba idan dabbar ta tamatuyi ta ko ta kirani to ita kun san ya gabata a can baya ana cin wani shi na ya ci wannan falahu ta mawulu ya halatta ya ɗibai ta mawulu wato ɗiba kai kyauta wa aka duhu da kuma ci za a daga iya halitta wala asali fi ga mace ba asali ga waya ne yake wato asalin wannan aiki ba ba wajabta ma kai ne yayi shi ba shari'a ta dora mai shi ga waya ce in yayi tamattu'i ya bada dabba in yayi kirani ya bada dabba wannan asali fi ga mace ga waya ne yake ba shi ya dora ma kai ne shi ba wa in kana ta dawo in ko wata ta dawo ita kawai haka kawai ya ga dama ya sai rago ko ya yace a sau mai rago yayi hadaya da shi ba dole bane kamar wanda ya ikradi misali yaga ya kamata shi hadaya wannan ganin dama ta misali to baka ta lafa fi ahli ilmi malamai masu ilimi sun saba yana ci ga irin wannan ko bai ci fa zahaba ba'dun ila anna lahu ayyata wasu malamai sun ce yana da izini ya ɗiba ya yi kyauta wa ya akulu kuma ya ɗiba ya ci wala shi alaihi babu wani laifi da a gare shi wa wa kaulu shafi shi a maganin shafi kamar wanda ya gabata wa zahaba ba'duhum sashin malamai sun ta ila anna taqalida kal ijab in an ka sa mata alama to kamar ta wajibi take wa hu, to sai shi yanka ta inda ya sa mata alama to kamar ta wajibi take sai dai shi yanka ta wala ya yahillu lahu bai halatta ya ci namanta wala li ahli rufqati jama'a iyali ne duka na ayari ne wanda yake taya tare da su bai halatta gare su akal shay'a min su ci wani abu daga wannan nama ko da na tudawo ina inda ya samu alamar hadaya at taqalid alamar hadaya to bai halitta ya ci ayari ne bai halitta su ci wa mana kala mino shay a wanda ku ya ɗibe wani abu ya ci to gare mahu ya biya abin nan da ya ci kai ya ce rago na na a zai biya kuɗin ragon ruwaya an ruwaya zalika an ruwaci irin wannan hukunci a nabin abbas ga irin abbas wa qala hu sa'id ibn musayyib kuma sa'id ibn musayyib ya faɗi haka wa huwa qawlu ahmad kuma shine magana imam ahmad bin hanbali wa ishaq shine magana ishaq wa ruwaya an ibn umar amma an ruwaito wata magana daga ibn umar kuma ya ce annahu qala man ahada badanata wanda yayi hadaya da raƙumi fadalla sai raƙumi ya bace yayi ba da raƙumi don a mai hadaya sai raƙumi ya bace ko ya saushi ya riƙe abin ne a shi ma mahaukaci na sai ya mai ƙaramin tsauni kawai sai ya kuce amma ta ko kuma ta mutu Ba inna in kana nazaran abdallah to idan alwashi na yayi to abdala ya canza ta wannan da ta bace to ya sau wata madadinta wannan da ta mutu to ya sau wata madadinta yan alwashi ne wa in kana ta a in ko ganin dama ta na bilata wa in sha abdala in ya so ya canza ta wa in sha adarka in ya so ya kyale ta da bace wata amma dai abin da fi kyau ya cika ibada to shi yake Eh, eh cika ibada da shi in ta bace ya sau shi ya cikin manganin gabi da an ka ba shi dama kalar imamu imamu ya ce a rada bin nazari abinda ya kani da alwashi idan ka na kada oyena an wajibin idan ya kasance an ayyana ta ne daga hukuncin wani wajibi bi da mati ga waya to fa idza dalla aw mata idan ta bace ko kuma ta mutu wala asalu alayhi to asali yana nan bisa da shi wato ya dawo bisa da shi wa in kana wajaba ibtida in ko babu wani shari'a da ya wajabta mai shi dai ya wajabta maka ne wani alheri da ya ka sani yace ya alƙawari zai sai ta bace ko ta mutu to bala shi alayhi babu komai gare shi ba sai ya sau wata ya ba su a ba kamar wacce magana ta ce in ya ga dama ya sau in ya ga dama kai ya sau to na an ka ce a bala shi alayhi saboda haka yana nan ga ganin dama haye wa in waje da ba ta dalali to bayan ta bace ya ɗebe ran ganinta ran nan sai ga ta an gane ta to zaba a shi yanka ta rufe ga alwashin nan da yi Allah da iko yake wato wani ya sau sa ko kaka an ka samu kudin Allah shi ya sani eh an ka sau sa an ka daure. ga sallah karama za a yanke shi sai an ka kamo shi an ka tuwo yankewa da ya tattaki ya banko wanda ya kamo shi ya ga halaka shi zai sai ya saka ya ce hayin dole dawo shi ke hmm. da ya shiga gero ya burɗaɗa da gudu ba mace mai kuma shi ke Allah da iko yake ko rago na yana ta yana ya ta bace bale sa kun san rago ko kila gudu ne bai da yawa amma ko shi na yana ta bace bale sa iyali duk sun shirya an sai komi da komi ana jira ka kawo masa da yabban ki wanda <laughs> ya riko shi ya ga halaka shi zai yi wanda ga irin shirin nan sai ya sai shi kenan sai ha ha abada ku ba gane shi duk abin da kaga Allah ya akwai da shi na nace ban sani ba yadda an ka samu kuɗi hmm. duk abin da ga Allah ya yi akwai dalili Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu yi ƙarshe abin nan mai kyawu Allah ya sa aljanna makomin duk abin da Allah ya kawo ma bawa sai bawa ya sa hannu biyu ya karba ya bi dokokin Allah kila alheri na don hadisi ya ce wa sharar laisa inda ka babu shiri wurin ka ya Allah duk abin da ka ga ya zo daga wurin Allah ko da ka gani da alama sharri to alheri na akwai abin da baka sani ba can wuri ne ya yi ya kalle maka kama. babu shakka ga ganin ka kalla kama ka halin da kake yanzu shiri na gare ka don ba za ka iya sallah da kyau ba za ka iya zuwa makaranta ba bale wajen wa'azi ba za ka iya kaza ba za ka iya kaza ba to ga ganin ka ya zama shiri gare ka amma da za ka san sirrin da yasa Allah ya kalli kawan da ka gane wa sharri da yasa babu shiri saboda haka duk abin da Allah ya kama bawa alheri na bawa ya sa hannu biyu ya karba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya gafata mana Allah ya sa mai ƙarshe mai kyau babu rukubil hadai babu bayanin hawan dabba hadaya dabba hadaya ya halitta mutum ya haye yi dabba shi ta hadaya in ka sai raƙumi zan ka yi hadaya da shi ya halitta ka hau inda kan ya halitta ka hau duk da yake saniya ta yi magana ta ce ita ba a halicce ta don a hau ba eh duk da yake ta yi magana ta ce ba a halicce ta don a hau ba to amma dai ya halitta a hausa, don ita ta yi magana ba na bai cika a hausa. ita dai ta faɗi asalin da ya sa an halicce ta don a yi noma da ita eh, abin na da haka an ka tasiru harta wadda ka tona ƙasa ana sa'i mamaki an halicce ta don wannan kuma an ce mata sani saboda ruwan da aka ja da ita ga dukiya waɗanda ayyuka biyu kenan da aka yi da saniya a jawo ruwa da ita a yi noma da ita to amma wannan bai hana a ba duk da haka sai dai wa'ancan su an manyan abubuwan amfanin da aka yi da wa'ancan su yi girma cikin amfanin da aka yi Allah ya gabata mu kun ga ai raƙumi don a aza mai kaya an kai shi amma ai ba haram na ba sai ne don mutum ya yi ba haram ba ne ka sai rakumi don ka yi noma ka shirya noma ka ta yi kusa ga gonarka ka samu wani ƙauye na wurin ka samu wani ba ƙauye da adda amana ka faɗa mai zan sai maka rakumi amma ba a zuwa da shi noma ko ina sai an nome gona ta in an nome gona ta ka ce ka yi da abin nan wanda samun waraba ba sai da rakumi na zan yi ba balle mu raba kuɗin raƙumi ba kirari na na ba ka jari na na baka jari na na nan ka ce ka yi noma amma sai an nome na kai ko ka ce ka yi noma in ka nome gonan ka kai mai kuɗi i ba ba bida ta samu da kai ba in an ka nome gonan ka kai mai kuɗi ka ce wani gona an nome shi wanda dama mun yi da kai ko nawa an ka samu rawa biyu za a yi an ka ce an ka samu dubu ɗari ka ɗauki hamsin in ɗauki hamsin ciki ka rage wanda ɗin ka cikin dubun ka hamsin eh cikin dubun ka hamsin ba ni adda abi na yarda mana ni da wannan na yarda da wannan in ba yarda ba yana cewa ba haka ba kuna ganin masu kuɗi in sun ka baka naira goma sai ya ce in an ka samu ah, riba a kasa uku ko kuɗi a bata kaza mai kuɗi a bashi kaza mai bida a bashi kaza na ce ma maraba ne ban ce a yi haka nan ban ce a yi uku ba ya ce ma rabi na taimake ka duk wanda ya baka kuɗi ne ce ko kun ka samu araba biya ya taimake to masu kuɗi haka nan na su kai in sun kai ne taimakon mutum ba su baya kuɗi ba kawai daji haka ba a baya kuɗi kashewa ya kai da eh, ba kawai bai san ciwon kuɗi ba amma sai a sai mai raƙumi. e shi abin da ya kaso abin sana'a shi azo itace ne shi azo haki shi kaza in zai na wani gari shi aza kaya ne ya aza ɗaya ne eh, kun ga bishina nan ga hannu Allah ya gafarta mana Allah ya kuma ya sa mu yi ƙarshe mai kyawu to yake halin ya halitta hau dabba da za a yi hadaya da ita in kun lura ya halitta ba laihi bane na abu al-hasan shirin an ba na zahiru bin ahmad an ba na abu isaac al-hashim an ba na abu musabin an maliki an abin zina da an al'araji an abi huraira radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa arajulan ya suku ba da nata hakika manzo allah ya ga wani mutum yana kora kuma ta hadaya ya sa ta gaba yana kora fa qala lahu irkafa sai annabi ya ce haura kuma nan ya kaka sara kuma gaba kana ta ya kaka faƙala sai ya ce ya rasulallah innaha badanatu ya manza Allah mace tara kuma ce faƙala irkam ha wailaka bon ya ci maka na ce ka hau risalisa a saniya a wasalisa ga umarni na biyu da umarni na uku ya ce mai bon ya ce ma kun san wani mutum ta wurin kai gare eh, wailaka kai tunka na ce ka hau da kwanza kwanta da rakumi na kawo to mutane daban-daban suke ko yanzu kawai wani magana sannu yana sauraron ka amma wani sai ka buga mai tsawa kamar tika sai za ka yi sannan ya abin nan yanzu an gama sallah wurin ga yaro ya fito ya jiddi ba jiddi ba gaba gane ba sai ya sheko ya hito murmukan ya tsaya ya yi nabila tare da yaren kwanaki sai ni shi ni mai koma da ji mai mai tsawa ba kawai kallo na ɗaya sai ya tafiya <laughs> yanzu ringa inda ya ji na mai tsawa ai bai haka amma da ya ci nuna ne mai magana kawai kallo na ɗaya yi shi ke ne ya hito ya taya ta to mutane daban-daban su wani abin nan sai ka mai tsawa da in kai mai tsawa yana ganin kana yi bugawa amma in kai mai magana sannu sannu yana ganin komi ba a yi bari in yi da daga dama hada hadisin mutabaqun ala sihhati akhrajahu muhammadu ana abdullahi bin yusuf wa akhrajahu muslim an haya ibn yahya ma dukan su da sahihul muslim da sahihul bukhari duka sun rawaito shi an malikin wa kabarana abu aliyin hassan bin sa'idin almuni'i abu abin na hassan shine wato a wannan abu aliyin shine hassan bin sa'idin almuni'i ya ce an ba na abu ɗahir a ziyadi an ba na abu bakarin wato muhammad bin al-hussein al-qattan an ba na abin nan ahmad bin yusuf as-sulami anba'ana abdurrazzaq anba'ana ma'mar an hammam bin munabbah qala hammam ya ce haddathana abu huraira radiyallahu anhu abu ya ba mu hadisi qala bainama rajulun yasuqu badanatan ya ce girshi wani mutum yana korara kuma mukalladatan ya sa mata alama hadaya wa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam irkaba sai manzo Allah ce ka haura kuma wa qala innaha badanatu ya rasulullah yace ya ce ya manzo Allah ra kuma ci mace qala wailaka kai tonka irkafa wailaka irkafa ya buga mai tsawa haka kai tonka haura kuma nan takwan mutumin ya hau bayan annabi ya mai tsawa kun ga nan ya halitta a hau dabba wata an ka da ita ta daya ko da rago na kato ya halitta a haushe yana yi mutu ko da rago na kato yana yi mutu ya halitta a haushe Eh, in kan gaji ba sai sa eh, ba sai rakumi ba jaki kam dama ba a hadaya da shi balle a yi magana hawa balle a magana hawa ne shi kusan dama bai da matsala ba a tunanin komi ga hawan jaki to amma ba a hadaya da shi wa bihi dalilu ala anna man saka badanatan hadayan cikin wannan hadisi ya nuna akwai dalili ga wanda ya kora hadaya jaza lahu rukubuha ya halatta ya hauta gaira mudarrar da amma kai ya cuta mata wa ya hamil alaiha ya halatta ya aza mata kaya amma dai kai ya cuta mata kai ya aza mata kaya da ka cuta mata wa huwa qawlu maliki wa shafi'i wa ahmad wa isa wannan shine magana maliki da biyu da ahmad da isa wa dhahaba qaumun wasu mutane sun tayi ila annahu la yarkaba sun ce kashe hauta an ka ce dan me sun ka ce illa an yusarra ilayhi sai in lalura ta tilasta shi nan in ya kasa tahiya an ka ce mai addalin sun ka ce lima kabara na ibn abdul saboda hadisun da ibn abdul ya ba mu labari yace an ba ana ghafir ibn muhammad ana muhammad ibn isa na ibrahim ibn muhammad ibn sufyan an Musulmi ibn uh, hajjaj حدثني محمد بن حاتم na Yahaya ibina سعيد an ibina جريج akabara ni abu zubairi kala abu zubairi ya ce same tu jabir bin abdullahi radiyallahu anhu na ji jabir bin abdullahi su ila an tambaye shi an roku bil hadi game da hawan hadaya kala sai ya ce same tu nabi sallallahu alaihi wasallam ya ku na ji annabi yana cewa irkaba bil ma'ruf ka hawo ta yadda shari'a ta ce abin da ne idza ulji ila ila in la nura ta ci la saka ga hawanta hatta ta ji da zahara hatta samu taka dabba zaharan taka dabba wadda za ta hau kun ga wannan ya ce za idza ulji ta ilayha sai in lalura ta ci da Ya suka ce to wannan shi ya ar dalilin su wancan hadisi hadisi ne a sahihun akhrajahu muslim shi ma wanga hadisi ha za hadisin sahihun shi ma wannan hadisi ne sahihi dukan su sahihai ne wa gala asabar ra'ayi asabar ra'ayi sun kace la da kaba kashe hawa ba bayan fa'ala lidarurati in ya aikata ko in har ya hau don lalura don lalura wani kasa haru ba, hawan da ya mata ya nakasa ta to da mina nukasa ne zai biya na kasa wawa kaula sauri shi ya magana mallar sauri da kaddara tana naira goma hawan da ya yi mata yanzu ko da an ka kawo don ba ta saba da hawa ba ta gaji ta ɗan rami tana naira takwas yanzu to ya biya naira biyu da naira biyu din nan da ya nakasa tun da ya riga ya ce ya ba Allah ita shi ne ma'ana hadaya to tun da ya nakasa ta kayan talakawa na to ya ba su naira su wannan shi ne su bayanin sauri kuma kamar wadda asabar ra'ayi sun faɗa wa qala urwatu bin zubayr idza ittaratta ila badan ila badanatika idan ka bukatu ga hawan rakumarka barkaba barkaba to ka hauta sai dai rukuban gaira fadihin wato hawa wanda bai cuta mata wa in tarata ila labaniha in lalura ta tilasta ka ga shan ta ba sharab bi ka sha abin na ma ba adariyin wato bayan koshin fasilaha danta idan tana tare da ɗanɗa kun san mai yawa a dabba tana yin nono na in ta haihu to ba a dari fasila bayan ɗanta ya ƙoshi, to ɗibi ka sha kai za na harta idan za ka soke ta ban har fasila ma a to ɗan nan nata ka soke ta tare da ta eh shi a gama shi saboda nama na aka so a baiwa talakawa kuma naman ƙaramar dabba ya ma haida Eh, mutane sai so shi yasa kuwa ganin kowane irin abu ba wai dabba ba ko ka kanana ya yi daɗin miya ko tumatir kanana ya yi daɗin miya ko albasa an ka ta an ka an ka ɗebo wadda kanana ta ma haikuɗi amma ga ga alaisa ido alaisa ido ɗan manya da kanana haikuɗi kanana ta haifar. E wato duka eh, eh duka nau'in abubuwa kanana an yi son kanana duk nau'in abubuwa an yi son kanana ko ko abin da ko wani irin nau'in da ya itace mai yawan su an yi son kanana bisa ga manya mai yawan su an yi son kanana bisa ga manya Allah ya gafarta mana saboda haka yanke ta da ita da danta gaba ɗaya ciya abin da a shari'a ta ce kun ga a cikin qur'ani da qur'ani na yi ma bani isra'ila gori game da ni'imar da ya musu ya ce ai ya ba su siyan tsuntsaye yan ta dutsa ya ce ya ba su wannan bai kamata su kaɗai ta yi da ibara su gori mai ba wanda ya musu wannan ai bai ce na ba su balagaggen yan tsuntsaye ba <laughs> ya ce yan ta dutsa ya ba su saboda sun yi daɗi kiwon tantabara da aka yi dori ban ce yanzu ba yanzu sama da aka yi ba amma dori ana kiwon tantabaru in sun ka haihu bayan sun haihu duka ɗiyan na aka aka samu bayan duk sun gama haihuwa sai a kama ɗiyan sai a yi dage-dagen su shi yasa da aka kiwon san yanzu abban sama da aka yi lalle yanzu ban sama da aka ke su amma dai dore na san haka ake to Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu yi karshe mai kyau wa qala abdullah ibn umar idza al albadanatu idan raƙumarka ta haihu wali yawmalu waladuha a ɗauki ɗanta a ce tare da ita mai ciki ta wato raƙuma mai ciki ta kasance Allah ya sa sai ta haihu kamin a kai lokacin yanke ta to fali homal waladuha a doke ɗannan nan nata tare da ita hatta yin harama a soke shi tare da ita wa in lam yujallahu ma'amilun in ba a samu inda za a aza shi a ɗaukai ba tun da yanzu ta haihu kan hanya aiki ba a samu da za a iya a ɗaukai a aza ba wal yawmal ala ummi ya aza ya bisa ban wato. a ce da shi hatta yin harama a ha a soke shi tare da ita sai a zabi ban uwa ta ta goya shi ka a taicin a soke shi to duka dabbobin hadaya ya da kun je hukuncin gana su da muka waɗi nan haka nan dabbobin laye su idan ka sai tunkiya mai ciki ta haihu ba ka ce ya to na hasa yanka bari in sai wata kun san haka nan aka yanzu nan gari ko to ba haka nan aka yanzu ita dai kai alƙawarin yankewa ko cuci kama Allah alƙawari guda mai da kake ba bawa alƙawarin da kai yi kokari ka cika shi sai ka yanke ta ka yanke ɗanka eh. kai dai to ai ko tausayi na da jahilci na an kai shi ba shari'a ta an kai tunda kaji abinda shari'a ta wadi ya saba ma abinda sun kai ko to abi shari'a tunda an kai shari'a an kai daidai da sunna annabi musamman an kai sa akwai akalaji kaga lada biyu ga bin sunna kuma ga abin na yi dan Allah in an ka yanke ta cikin risala ya ce yankan yankan uwar yankan ɗanta ne in dai an iska halitta ta yi ta cika sai a ɗebe shi ɗaya a gyari eh kai ma abin da ya saba ka ci don baka saba ba amma kana jin qur'ani na alfahari da abu ka ya raka ci qur'ani na alfahari da abu hmm. haka nan duk qur'ani ko ga suna na duk qur'ani hmm. ga shi an ce ko bai ta haihuwa ba in tana da ciki an ka yanke shi inda dai ya halitta ta cika gashi ne ya yi to yanka ne yankan uwa ta Inda da an ka yi ta yi an zai an iske ya mutu shi ke Lallai eh? ko yana wani magani ko lalle dai ya halitta a cikin dai an ka yanke ta inda ya siffa ta cika kamar da kuma gani cikin risala shi ke ya yi alkawarin da ya sai ya cika ai ba wani na yawa alkawari wanda ya yawa alkawari wanda ya san ragon gata girma shi na yawa alkawari a kashe kai canza ya kan yi ka kawo irin haka in mutum ya ga awai ya girma bayan ya alkawarin yanka shi sai ya canza shi ya sai a don wai samu kudi shi aziki. Ya zai kawo a don wayo na ya kasance wa Allah Allah kuma ba a yi mai wayo irin wannan ko yaro karami kawo wannan ana ce ya kayi yaudara bale Allah da hannu wata ai ai Allah da yawa alƙawari shine ya girma da wannan ai ba babban ya sau ba a halin baka ga wasu da yawa sun sai rago Allah ya hana mai girma ya zuke ya zuke ko laye shari'a ta ce ba yi da shi ba shi ko wanga Allah ya girma mata shi ya kamata shi yau dare Allah da ya mai wanga abu ya kamata shi mai godiya in hmm, ba wai abin nan ba wai gani yake tun da dai ka taimaka wallahi ni ko sai na saba maka Sai makon gada kai mai shi a sanadiyar in saba maka ne gobe ko kana ganewa da kai da shi na ai ya san ka kasan shi kuma kaga da ka kalla kawafin mutane kaga da ka kalla kawafin mutane kulura da eh, a duk kiyasi aje kulura da abin da shari'a take sai a tsaya ga kuna ganin wanda masu saba mai suka yi ah, sai mutum ya ga Eh, wata dubara ta bari shi ta yana ganin tana tsira da shi sai ta zama sanadiyar halaka gare shi kuma kuna ganin irin waɗannan da yawa wani babban mutum shekaran jaba ko da tsaya babban mutum najeriya ya yi wata ƙeta irin wagawai ganin ya yi ya isa yanzu haka ku inda yake tsare ko iyali ne ba su gani wannan ƙetar ta zama sanadiyar Allah ya kaɗa mai wata yatina sai an ka kame shi kuma shi kenan mai wara da sai wada hali ba a wa Allah wayo bari ganin a waka isa don kai adda ragon kana ganin a waka isa kai zan ka sauraron rediyo zan ka sauraron rediyo ka ji wada shikawa waɗanda ka yi mai gani gani zan ka saurare ka ji in gana saurare to za ka ɗan kama kanka ni yanzu haka ban da lokacin sauraron rediyo amma duk irin waɗanda abubuwa nika sauraron rediyo saboda in ji labarin waɗanda kawa Allah wani gani gani wadda ya kalle su eh, in ɗan kama kai. ai ku ba ma shi ɗaya maza ka yi ba namiji ka sayan rago a yi mai haihuwa zai yi suna rago biyu ya sayi zai suna an haihu an yi kusa zuwa ga suna sai ɗayar rasu sai ce wai na kuru ko guda bai yanke ba wai wayo na zai wa ko guda bai yanke ba wai wayo zai wa ga ka gashi ga ka gashi gashi ba dai ka mai alkawari ba kuma ka ce ka ta suwa ga ka nan gashi shi kuma wancan mai tarfin ya rage Allah da ya kawo ya rage Allah da ya kawo ya rage in dai mutum ya cika mai alkawari ya ɗauka mai alkawari ya cika shi ko ya cika mai abu bi ahadi ubi bi ahadi ku ku cika da alkawari na in cika da alkawarin wai ya ya farhabu ni din nan ku ji tsoron saba mini in ku yi mai alkawari mutum ya cika ya cika mai ya saba ya saba mai mu ya kanmu masu wa'azu muke shi ke ba dai an yi alkawarin sai da kudin ba a ce a sau bai ciki a bai ciki kai koto su waɗanda da kagajin suna waɗi a su sun yi ganin kudin nan da aljanna aljanna mai tanazihi bil jins ku ku yi kokari abubuwan da muke karanta akwai ta kokarin kwasanta duk matsala an kace ta shahi kuji gaskiya sai an yanku don ku san da su ne ba wai ga talakawa dai ba ga kowa in dai matsala ta shahi kuɗi sai an yanku daurewa ku kai duk abin da kun kawo Allah alkawari ku cika duk abin da kun kai mai alkawari ku cika ba ma nan ɗaya take ba galayya mutum ka tawa Tunke gaici ya sai ta zallaya duk da yadda ta haihuwa na zai yi shi ya alkawari shi kenan sai ga wata shekara an ci raguna na tsada ga na sun zan manya nan na aka shawara wai a sau ɗan ƙarami a sai da wanga wata bibiyu ta kayewa ga su manya kuma ga raguna na tsada waɗanga abubuwa su mun kai sani ma a cikin gari waɗanga abubuwa mutum ka sai abi ne don ɗai shi laye ka sayanta don tana haihuwa mai ɗaya shi laya kuma ta haihuwa mai duk shekara yana laya ta bai tsayi to sai bana sai ragon ya girma kwarai to na sai a dora wani wani kamar ka kayan kayan wangara zo hmm. kaji yan zuji wai kamar bai yan halin zuwa ya toshe yanzu alƙawari ya yi ma Allah da shi sadda ya alƙawarin ga ya kai haka Allah da an kawo alƙawari shi na ya girmama shi da kuma ka karanta idan kabba Allah abin nan dan da bino yana tarbiyya sai shi tarbiyya sai kama wanda ɗayan ku ka tarbiyya ɗan rakumi nai hatta ya kuna mizal uhudin har ya kai girman dutsen hudu ka ce ka ba shi ya yi tarbiyya abin ya girma kun bayan ya yi wa ko abin ya girma sai ka ce ka shi to jira ka zo da zai yi ka yi waɗa da wannan baka yi ka yi wada da wanda ba ka yi kuma jira ka ga abin da zai ma kyale ka zai ko kashe eh, uwan zai yi gobe ka ta koma yi ba duk abin da zai ma da shi ya sani ya ta jira wa kala abdullahi bin umar idza unti zati albadana to kala al-imam wa hada qawlu ahli ilm dan nan na ta'ala shi bisa banta a sai wurin yanka a yanke ta tare da shi wannan shine qawlu ahli ilm magana masu ilimi annal hadaya lalle hadaya idza walada in ta haihu yuzbahu waladu ma'aha a yanka dannan tare da ita wa abin na a yanka dannan tare da ita waya juzi kuma ya halitta shurbu labaniya a sha nononta ba da fadali min an rayi alwaladi bayan abin da ya rage ga koshin dan dan da ta haifa ka adibi nononta sai ya sha ya koshi abin da ne ka yi watakila yana cike abin da shari'a ka jarraba su da shi in dabbobi sun kayu sai a hana maɗayansu shan nono ga da shari'a mu mai taɓa nonon nan sai ɗiyar nan sun sha sun ƙoshi takwas to a hana maɗiyan nan sha watakila shi a dalilin da ya sa Allah ka jarraba don haka ka a tace nonon nan sai sun sha amma in sun ka sha ya ishe su to ya juzu shiru ba ne ya halitta a sha nononta madarar nononta ba da fadale bayan abin da ya rage an rayyar wale daga koshin ɗanta in ɗanta ya sha ya koshi to abin da ya rage to ya halitta mutane su sha Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon kwana nan wuri Thank to shi dai karatu an kai shi an ka gyara Allah na an gyara duk abin da mutum kai in ya gyara Allah na an gyara Allah ya taimake mu mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد